tsaka mai wuya. mu filifin mana nan daram kamar da gwamnati ce daram dam dam ta zaccen za ku yi ko kuma a to ma ba sakwai ta ku za ka bayar a constitution ma kai me yake so a yi jama'a barka ku da wannan lokaci barka mu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin kam a harkar siyasa akwai abin da ake kira biyayyar aiki da kuma biyayyar siyasa ma'ana zai yi kai iyayen giji guda biyu ɗaya kana masa ɗaukar mai gidanka na siyasa ne na biyun kuma kana masa biyayya ta aiki don kawai kana ƙarƙashinsa dalilin wannan tambayar zai bayyana nan da 'yan mintoci kaɗan a shirin yau inda muke ci gaba da jin saɓanin ra'ayoyi akan abubuwa da dama da suka shafi mulki da siyasa da zaman rayuwar yau da kullum a tsakanin 'yan najeriya muna amfani da wainar da ake toya ta siyasa ne a jihar taraba domin jinjina nauyin wasu batutuwan siyasa da ke faruwa a ƙasar baki ɗayanta bari mu mai da ku ga muhawarar da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana a can Jalingo inda ya hada Alhaji Inno Bakari mai wakiltar bangaren jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar da kuma iron Atmas na APC Integrity da suke adawa da ita PDP din. kuma za mu soma ne da jin abinda masu muhara suke cewa kan kalaman da babbar jigon siyasar jihar din hajiya aisha juma'a da hassan ta faɗa kwanakin baya da yake wannan ne karo na farko na samu wannan dama na jin abin da 'yan taraba suke faɗa kan maganar da yake sun taɓa wannan batu na cece kuce da balahir da ta faru biyo bayan kalama aisha ita ma bari mu mutu adalci bari mu ji wai mai aishin take cewa ne gane da wannan cece kuce da ake ce ta ce ko kuma bata ce ba yanzu dai bari mu ji aisha kafin nan mu dawo ya sa ra'ayi ne mutane su bambanta Eh, abin da ake kira political loyalty da kuma administrative loyalty. Eh, loyalty na, na wannan gwamnatin na Baba Buhari a matsayin shi na shugaban ƙasar Najeriya ɗari bisa ɗari ne. Ba loyalty ne na siyasa ba. Wa'anda suke 'yan PDP ma yanzu suna minista a cikin ministoci akwai 'yan PDP. Hmm. Su ɗin nan ma loyalty su Baba Buhari eh, a matsayin shugaban ƙasa 100% ne. Hmm. Loyalty su kuma tu jam'iyyar su PDP eh, eh, I'm sure 100% ne kamar yadda loyalty na ta jam'iyya na APC yake 100%. Political loyalty abin da ake kira political loyalty ban san biyayyan eh, ra'ayin siyasa da kuma biyayyan shugabanci na aiki wato na administration daban-daban suke. To da yake mun ji kalaman na Aisha masu sauraro za mu dora ne eh, bar in koma ga ku jam'iyyar PDP da suke mulki a jihar Taraba kun san duk wanda yake mulkin eh, akasar an fi haska fitila wajen su jihar Taraba ta yi kaurin suna wajen matsalar abin da ake kira eh, tashin hankali eh, na baba na shine abin da ya faru a yankin mambila wanda aka yi da allah wade eh, yanzu misali shaku domin wasu na gani kamar kanci a latin bangaro na bangaren gwamnati rashin kulawa shi ke jawo waɗannan matsaloli ba kwa kulawa ne ko menene a ah, ayo ba haka bane yanzu wani abin da ke kai kai faɗi nan duka abdulaziz kai sanin ka ne duka wannan abu ya faru a kaduna ya faru a plateau benue ma kafin nan wannan lokacin nan ya fi su a kirga wannan abin suna faruwa wato abu ne wanda yake ba abin da zaka iya yi illa kawai damuwa ce tsakanin ainihin makiya da kuma su a manoma duk abin da ya taso duka za gani an samu rigima da yake ba wai an ce wai ba tsaro bane ko babu gwamnati bane a'a ba haka wani magana wani ga gwamnati ne ba ta dauki matakan da suka ta yaya za ta dauki matakan akwai gwamnati da so ta zauna lafiya tana samun zaman ba da zaman lafiya wata bangare ce za ta zama lafiya ta yi aiki ne shi wannan gwamnan fa ya zo da nashi fa ya ce shi fa a bashi zaman lafiya duniya ba su kyakkyawan abin da yake da akwai na moriyan siyasa ya kuma zai yarda wai ko ya zo ya zauna ce wai don wayansu abubuwa don wasu dalilai ya ce a kaza kaza a yi ligim a wata bangare ba zai yiwu ba to ko yan adawa kun ji sana daga ko ku ne kuke rike da wannan shi tashi hankali duk lokacin da zai kan faru ne ai duk wani abin da kai ba gaskiya a ciki dole ne dawo ya cika kuma abin da ya faru kenan iutc ai a jami'an pdp ya yi mulki amma yana kan mulki su wa'in na mutane suka tar masa da fitina suna cewa ai shi ya je ya kawo boko haram ya haddasa fitina tsakanin manoma da makiyaya da sauran don saboda shi ne kawai dalilin da zai sa a zaɓe shi a kawo magana addini siyasan addini aka maka a kai da haka bai zo da akida ba ya zo da ɓangaranci ɓangarancin kuma ya zo ya ci ya kicin yawa don saboda abin da ya zo da shi shi ne ke so ya ci shi inda a ce tun daga farkon nan ana neman mulki akan gaskiya akan akida ga abin da zan yi wa talaka amma ba za ka zo ka ce musu kai yanzu ka zo kai krista ko kai musulmi ka zo ka cece su don saboda wasu kunci da suke ciki sannan sannan ko ka zo ka samu eh, eh, amma kuma yan adawa an zarge ku kan cewa kun kara wa lamarin gishiri ko kuma kun zama yan ingiza ne kan turuwa ta yaya mu yanzu ba ma ba ma rike da jaman tsaro su suke da kuɗi su suke controlling yanzu yadda nake na iya tafiya police station ko in gaya commissioner police kaza ai su suke da kuɗi su suke magance wannan abu ai su suke mulki akan mu da haka me muke da shi amma mu kullum shawarar da muke ba idan kana so ka nemi mulki ka ce ga abin da za ka talakawa wannan wannan amma ba ka kawo bangaranci ka ce shi ne dalilin da za a zaɓe ka ba kuma shi ne ya kawo wannan dalili kuma yanzu hakan nan pdp ta rarraba kan jama'an taraba duk wanda zai zo gwamna a nan sai ya yi aiki babban aiki na daya hada kan jama'a a yi musu kayace wa'annan zalunci aka yi musu don saboda an kawo musu magana addini da sauran don saboda aka shi yasa kuka koma misali da su utc kan jakin koma wancan da kuma ku nemi gwamna ah to menene laifi a wurin utc an masa adalci kuma ga aiki yanzu wasu ayyuka da kake faɗa suke faɗa ne ayyuka eh, eh, UTC ne amma da suka ce wa ba bai bai ba amma yawa da haka kana murmushi kana da eh, na farko ma shi Mr. Aaron Atimas bai faɗi gaskiya ba magana da ya fara batun UTC cewa yana na ko shi garba former acting governor yake magana cewa wai an ce masa shi dan boko haram ne shi dan kaza kenan wannan magana tasha ne babu wani wanda yake da hankali a hali da muke ciki a Najeriya mutum da yake a wannan matsayin shi UTC ya ce wai za a ce masa ai shi din nan wai eh, boko haram ne ya kawo kamar yaya zance ne kawai na yan tasha ba ta da wani ma'ana whatsoever dalili shine kawai mun mun sani haƙƙi ne kawai wanda yake yara ta akan kowa wanda yake mulki dalili abin da ya faru duka duka ai ka san abin da ya faru da aka yi aka samu wannan gwamnati ne farko na so ka fahimta tun bigini tun aka yi wannan PDP a nan Taraba state bangaren mu na northern Eh, senatorial zone wato bangaren arewa ta, ta, taraba ita ta fara fita da gavna joli lebron ya yi shi ya fara yin gavna bayan ya gama wannan shekara takwas kuma aka ɗauka ka ba a central central ta yi mulki nan kuma ba a karasa ba aka sake kadara ita kuma a nan arewan kuma na taraba ko a nan shi garba utc ya zo ya karaba shi idan mun yana maganan gaskiya ne in akwai gaskiya cikin al'amari ina ina ne mulki ya kamata ya koma in dai muna magana bangaren shi amma yanzu yana magana yana shuka yana cewa an kawo addini ciki in tambaye shi aron a timas eh, UTC ai musulmi ne kai musulmi ne saboda ka ba wani bantan addini ciki zancen kawai ra'ayi ne kawai wanda yake ya bambanta da kuma yadda kuke tunanin shi shi zai kuke kawo wannan abu mu mun fahimci cewa bangarancin nan shine yake a siyasa ko a constitution na Republic of Nigeria akwai bangarancin a ciki shi zaka yi zone kowane party yanzu kada ka duba duka an yi six zones na Nigeria north east eh, south eh, west eh, south south and what have you amma abin da ke tafiya yanzu na duka abin da kuke magana shine ya kawo wata magana wanda yake bada yanzu abin da PDP mm. yanzu kana gani ko jiyan nan mutanen PDP sun taru a Ibadan suna cewa restructure restructure a koma ma Eh, mai ake cewa ya sare eh, fasalin kasa a koma rijin rijin duk wannan duk hanya ne na pdp da yake ba su da wani abin da za su ga 'yan najeriya sun sa kudin ba su da wani abin da za su sai dai su dawo su ce wai a koma a yi a tsara kasan nan a koma a rijin sannan ko inda suke magana na pdp suna magana bahaushe arabin yamuri da ibo kuma eh, da eh, yoruba su ka su ne najeriya ko ba ka ba to mu ko da muke kananan kabilu da muke sai mu koma ana ah, mulki daga kaduna ko kuma eh, mutane ijo a mulki daga inugu suke so a yi a wannan lokaci to irin wa'annan akida na pdp su ne ke ko ba yadda zai ce wannan maganan da suke yanzu da yake sun san cewa sun ji kunya sai dai kawai su rusa kasan nan don saboda eh, eh, don sun kansu ba samu mulkin ba to wannan ba zai yi an najeriya sun riga sun gane to masu sauraro to masu sauraro to zamu da kawai batu a kamar da ce yanzu kamar yadda aka ce tuni eh, an so ma kada gangar shekarar 2019 eh alhaji no bakari kuna NPDP kun da anya za ku gabantan ku a shekarar 2019 ah, wannan kuma ai kai ma ka faɗa duk ana abin da ke magana nan duka ishu ne wanda yake kalili kalila mutane kalila wanda suka bar filifin suke wannan kide-kide na irin su aron artemis mu filifin mana nan daram kamar da gwamnati ce daram dam dam eh. in allah ya yarda insha allah ba mu wani cikin komi filifin ta lashe zabe a nan taraba insha allah ta zaccen za ku yi ko kuma to dama ba ta kwata ku za ka bayar a constitution dama kai me yake so a yi To ku da fama malamai nan gaba za mu ji yadda 'yan APC da PDP ɗin suke gaya wa juna cewa ba wai suna neman hana kowannen sai da ɗan takara ba ne. Maganar ita ce za su iya tallata mutum ko mutanen da za su da har jama'a su gani su taya kuma su saya. Sannan su jam'iyyun biyu za su yi zaben raba gardama wajen da 'yan takarar mukamai daban-daban ko kuma ko ina ta zance za a yi. yanzu muna son mai godiya ga bakin namu wato ino bakari da irin atimas da kuma musamman shi ibrahim abdulaziz wakilin mu da ya shirya mana wannan muhara a can jalingo a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc huta lafiya